umma illa guda sannan wanda daga cikin magabata yake cewa abu guda uku yake sa mutum ya annabimanci abu na fari shine idan kana so ka bata wadda ka ɗauko maganarsa haka ne idan ɗauko maganarka aka ɗauko a kamun to in ma na so a ɓata ka ne a wajena ni kuma annabi ya shiga uku kula hausan nan misali da wannan sai aka ɗauko maganarsa sai aka kawo min to yanzu maganarsa da aka ɗauko aka kawo min shi wanda ya kawo min yana su ɓata wannan ne a wajena ba kun ga illar amma ni lokacin da zai ɗauki magana ta ya kai ma wannan to yana so ya samu soyayyar wannan ne kuma tabbas ba barakallahu fikum yace wannan shi yake ji annabimanci yace sai abu na uku da yake ji annabimanci shine idan mutum ya rasa abun faɗa in yana zaune a majalisa aka yi shiru aka rasa abin faɗa sai sai ku san me ma wane ce mun kuwa ai ya ce mun kaza ya ce mun kaza ya ce mun kaza jira yake kai maka amayar ɗiba zai ya ƙara shi ma suna zaune da wancan nan. ana shi ya ce kai na manta wallahi mun yi shiru muna zaune nan ba ma cewa komai ni ka san wani kuma ya ce ma akan ka kuwa ai cewa ya kaza ai cewa kun ga yanzu ya rasa abin faɗa ne sai ka masa annabimanci yanzu wannan shine abu guda uku da ke ji annabimanci shi yasa malamai suka ce ka kula duk wanda ya kawo maka annabimanci to yana so ya ɓata wannan mutumin da ya kawo maka annabincinsa ne a wajenka kai kuma kar ka manta zai ɗauki maganar ka ne kai ɗin ya kawo wannan din ya samu soyayyarsa a kanka ne idan kai soko ne sai ka sake bakinka Allah ka kiyashe mu Allah sarki ya haramta cikin Qur'ani kamar yadda Allah yake cikin suratul qalam aya ta 10 zuwa aya ta 13 wala ta'ya kullu halafin mahin hamma